mauti mun yadda cewa a cikin kabari akwai azaba azabar kabari ko ba abin ne ka ba jama'a za ta kai gare ka da kura ko zaki za su cinye ka in Allah ya nufe ka da azaba a kabari ko ni'ima Allah zai maka da za a kona ka aje a watsa tokar ka ta bi iska in Allah ya nufe ka da azaba ko ni'ima za ta je gare ka don haka ku kiyaye jama'a azabar kabari ba wai lallai sai mutum yana cikin kabarin ba da za a je a aje mutum a cikin firij irin na likitoci din nan cewa ba za a yi mishi jana'iza ba sai bayan shekara goma idan Allah ya nufe shi da azaba yana cikin azabar in ya nufe shi da rahama yana cikin rahamar kamar fir'auna jama'a yanzu fir'auna yana nan a ajiye fir'auna ba a cikin kabari yake ba a adana ike an aje shi amma kuma qur'ani ne yake ce mana annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya safa da yamma ake gas alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren daya ga watan rabi'u ne sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da bakwai ga watan april shekara ta 2008 muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta al'imam abu farin tahawi al idan jama'a ba su manta ba mun karanta wasu fakarori a jiya waɗanda waɗannan ainihin wato gaɓoɓi suna magana ne dangane da imaninmu da mala'iku da nau'ukansu da kuma imaninmu da cewa akwai tambaya da akwai azaba da akwai ni'ima a kabari waɗannan gaɓoɓi su ne idda yake cewa wa nu'minu bil kiramil katibina mun yi imani da ainihin mala'iku waɗanda suke manya-manyan mala'iku na masu rubutu na ayyukan bayi fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizina domin Allah ya sanya su masu kula ne a kanmu wato suna rubuce-rubuce dangane da ayyukanmu wa nu'minu bi malakil mauti kuma yace mun yadda da mala'ikan mutuwa almuwakkali bi qabdi arwahil alamina wanda aka wakilta domin daukar rayukan halittu baki daya malam yace wa bi azabil qabri liman kana lahu ahlan haka mun yadda azabar kabari gaskiya ce ga wanda ya cancanci azabar kabari din daga cikin kafirai da kuma fasikan musulmi da kuma munafukai mun yadda cewa akwai ta sannan wasu alimun karin wa nakirin fi kabrihi mun yadda da tambayar da munkar da nakir za su yi ainihin wato a cikin kabari an rabbihi za su tambayi bawa game da ubangijin shi wa dinihi kuma za su tambaye shi game da addinin shi wa nabihi sannan za su tambaye shi game da annabin shi alama ma ja'at bihi al-akhbaru kamar dai yadda hadisan manzon Allah suka zo da su an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah din to mun yadda da duk waɗannan abubuwa baki daya wa an sahabati ridwanullahi alaihi. haka kuma kamar yadda hadisan suka zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa su sahabbai Allah ya kara musu yarda baki daya Domin yadda da duk abin da suka ainihin zo da shi sai malam ya ce wal qabru rawdatun min riyadil janna shi ko kabari wani dausayi ne daga cikin dausayan aljanna aw hufratun min hufarin nirani ko kuma wani rami ne daga cikin ramuka na ainihin wato wuta wannan asali kalma ce ko jumla ce wadda malam ya gutsuro ta a cikin wani hadisi ba'ifi da kuma mai riwaya munkara wadda ainihin ta zo daga ainihin turmizi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi a haka sai dai kasantuwar bai inganta ba to ba daidai ba ne kuma a ci gaba da ainihin hujja da shi ainihin wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to idan jama'a da kyau sun fahimci waɗannan abubuwa wato al'amura ne waɗanda duk baki ɗaya sun shafi gaibu to abin da ya shafi gaibu dangane da aƙida yana da buƙatar a tsaya a tattauna shi kwarai da gaske shi yasa nake so in tattauna mana waɗannan matsaloli a jimillance da kuma a tafsiliyance jama'a sai kowa ya karkada kunnen shi ainihin ya ji waɗannan bayanai waɗanda za su zo daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ayoyi da kuma fassarori na daga malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa bayanan da nake so zan ma'ainihin wato faɗaɗa sharhi a kai su ne dangane da munkar da nake waɗannan mala'iku guda biyu da suke ainihin tambaya a cikin kaburka sannan da yadda alhayatul barzakhiyya rayuwar kabari yaya rayuwar kabari take zan yi magana a kai insha Allah ta'ala tare da cewa duk maganganun da zan yi zan yi a tattakaita ne amma zan gina su ne akan ainihin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo da waɗannan al'amura sannan zan yi magana dangane da tambayar kabari suwa ake wa tambayar kabari kuma yaya ake tambayar kabari tambayar kabarin nau'i nawa ce duk za mu tattauna akan wannan insha Allah ta'ala za mu magana dangane da ni'imar kabari za kuma magana dangane da azabar kabari sannan za mu yi maganganu dai dangane da al'amura da suka shafi waɗannan matsaloli waɗanda muka tattauna a kai insha Allah. gabana littafin ahkamul jana'iz ne wa bida'uha na shekul muhaddis al'allamat albani rahimahullahu a ainihin wato lamba ta ɗari ɗaya da biyar a shafi na ɗari ɗaya da da takwas, tare da cewa yau fiye da shekara goma da suka wuce muka karanta muka sauke wannan littafi a cikin kasar ɗari da goma sha ɗaya to muna buƙatar mu ringa tattauna wasu abubuwa waɗanda suke da alaka musamman yayin da ainihin bidiyo'i suka yi yawa a cikin jana'izoji da makamantansu to musulmi ahli sunna suna buƙatar a ringa buɗe ana karanta musu ire-iren waɗannan littafai don a san menene shiriyar Allah da manzon Allah game da al'amuran da ake yi na ibada domin duk wanda ya bautawa Allah da jahilci ya yi katobara wanda ya bauta Allah da bid'a ya tafka ta shi ma haka kuma wanda ya bauta wa Allah da al'ada ya yi asara kadai Allah zai saurare ka ne in ka je gare shi da tsarkin zuciya tsarkin zuciya ku shine ikhlasin da Allah ya aiko annabawa da shi da kyakkyawar ibada kyakkyawar ibada ku ita ce kai sunna irin addinin da Allah ya aiko annabawa da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan wani hadisi ne wanda asalin shi al'imamu ahmad da abu dauda da al'imamu bazzar suka ruwaito shi al'imamu nasa'i da hakim da al'imamu abu dauda bayalis ya ruwaito sun ruwaito wannan hadisi a bayalis a cikin littafin shi kitabul musnad al'imamu ibnu maja ma ya ruwaito ainihin wannan hadisi hadisi ne dai sahihi kamar yadda al'imamu hakim da zahabi da ibn al suka tabbatar da cewa wannan hadisi hadisi ne ainihin ingantacce hadisin an samo shi daga sahabin nan ne bara'u dan azib Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda qala bara'u yace kharajna ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansari mun fita jana'izar wani mutum daga cikin mutanen Madina ainihin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am daga cikin fa'idar da muke dauka a cikin wannan gaba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa jana'izar talaka da jana'izar mai kudi yana zuwa ta sarki da ta bafade yana zuwa ta almajiri da ta malami annabi sallallahu alaihi wasallama na zuwa jana'izar ɗa da bawa da haka alimamul bukhari ya ruwaito hadisi wata mata da ke kula da masallacin annabi wajen tsafta da shara ta rasu da daddare sai sahabbai suka ga cewa wannan ai ba wata ba wata special ce ba wata yar high table ce ma'ana ba wata babban mace ce kuma ma wannan baiwa kuma bakar fata kuma ma a masallaci take kwana sannan ma ba ta da wani aiki ne sai sharar masallaci akan wannan ma mata za a tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci da daddare mu ma mun isa mu rufe wannan ba sai ma an taso manzon Allah sai suka je sai suka haƙa rami aka rufe ta aka yi mata sallah dai haka kenan. Allah ya karba Allah ya ji musulmi kaza ana ganin wannan mai ku da gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya kwana biyu bai ganta ba sai ce lafiya ai sai aka ce wannan mata Allah madaukakin sarki mata rasuwa ya mata rasuwa da yaushe aka ce ai a dare ne kaza kaza ran nan nan to me yasa ba ku tashe ni ba suka ce ai mun ga wannan mata baka fata kuma ma baiwa ba wani abun nan aiki ta yi wannan sharan masallaci duk aka wulakanta al'amuran ta ma dai shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dulluni ala qabriha mu tafi ku kai ni kabarinta aka je aka kai shi kabarin ta ya tsaya a kabarin ta yi mata sallah ta gawa ta samu daraja daraja ta musamman wannan shi ne bahaushe ya ce rabon kwado baya hawa sama ko ya hau ko ya sauko ka duba duk yadda aka yi aka shiga aka fita dan dai ma kada ma sallah amma sai da manzon Allah ya bi har ta ya je mata sallah ina fatar mun gane to abin da ba mu cire a cikin wannan gaba da bara'u ya ce kharajina ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi janazati rajulin min al-ansari shine annabi yana zuwa jana'iza ashe in dai malami malamin sunna ne a gaishe shi jana'iza to sai dai inda wani uzuri da zai hana shi zuwa amma kasantuwar cewa wannan gawar wani talaka ce ko almajiri ne ko ba wani ya kai ya komo bane to babu dalili akan bambancewa jama'a in ko har aka ce malaman sunna ba za su je jana'iza ba sai ta wane da wane to musiba ta barko wa addinin musulunci kamar yadda da yawanci yau za ka shiga garurukan musulunci da an yi rasuwa jama'a wani lokacin wallahi sai a bar gawar a hannun 'yan tasha jama'a wallahi tsayawa ne a wani gari zan sha ruwa kawai zan ɗan kintsa haka sai na ga za a tafi jana'iza muka tafi sai na ga duk area boys ne akan gawar ina malamanku ina wane ina wane ina su wane ina su wane aka ce ai duk da aka yi sallah sai suka juya su ba su ma sanya ake hakan kabarin ba wannan musiba ce malaman sunna ku daina kwaɗayin duniya duk wanda ya rasu aje a yi mishi jana'iza tare da ku in aka je kuma ku yi tsaye a bakin kabarin ku nuna musulmi cewa wane matso ku yi kaza ga yadda ake kai yi eh, kaza da kai ba daidai ba ne kai kuma yi kaza yi kaza da haka ne fa al'umma za ta rayu jama'a amma matukar malami ya ɗauki tunani irin na sarakunan gargajiya musulmi jama'a shine ai shi ba zai shiga jama'a ba ai ba zai kaza ba ai ba zai kaza ba ai ba zai kaza ba zo ka nuna mutane a aikace ba yaya za a yi alfahari ya gyaru da yawancin kashi ga garuruka jama'a za ka ga kashi casa'in bisa ɗari na harkokin jana'iza ana yin su ne imma akan jahilci ko akan bidi'a, ko akan al'ada haka na taba zuwa wani gari jama'a muka je muka rufe gawa kawai sai na ga mutane sun watse na ce jama'a ina za ku aka ce ai na ce addu'a fa za a je gida a zauna ai na ce a ku dawo ba haka manzon Allah ya ce ba manzo Allah ya nuna in aka gama rufe mamaci a tsaya akan kabarin ayi addu'a haka haka hadisi ce. to aka tsaya aka yi addu'a shi ne ya ce wallahi mu ba mu taba ganin haka ba mun haka da an gama rufe gawa sai kowa ya tafi ya tafi ya tafi wanda yake da lokaci a je a taro a gidan ai addu'a a lokacin ko wanda bai da lokaci ya sanfe ya tafi ya shi abin da sunna ta ce shine malaman sunna su rinka zuwa wurin jana'iza jama'a shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafa shi mai daraja da albarka ya bi sahabbai aka tafi kuma wannan sahabin tun da kaji an saka yi sunan shi ba ma wani bane da aka ji an ce kai rajulin min al ansari wani mutum ne cikin mutanen madina kamar ma ba wani mukami ne babba ba inda irin su abdurrahman bin auf ne manya-manyan attajirai alhazan birni inda irin su usman bin affan ne manya-manyan dilolin gari da duk sai an ji labari amma wannan aka ce rajulin min al ansari don haka an aka ce an yi rasuwa jama'a ahalin sunna ku rinka zuwa wurin jana'iza malaman sunna ku rinka zuwa manya-manyan masu darajoji duk baki ɗaya ku rinka halarta ga manzon Allah ya fi kowa daraja duniya da lahira halittar Allah baki ɗaya mala'iku da aljanu manzon Allah ya fi su amma kuma kun ji je jana'izar rajulin min al-ansari wani cikin mutanen Madina fantahaina ila al-qabri wa lamma yulhad ya ce sai muka isa kabarin sai muka samu sadda muka isa ana nan ana hakan kabarin wato mun isa ba a gama haka kabarin ba وفي يده ifa jalasa الله sallallahu alaihi wa sallama mustaqbil alqibla sai manzo Allah ya zauna sai ya fuskanci alqibla tunda an isa ba a kammala hakar kabari ba sai manzo Allah ya samu wuri sai ya zauna jalasna hawlahu mu kuma sai muka zauna kewaye da shi ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka isa ɗabarin sai ya zauna ya fuskanci alƙibla su kuma sai suka zauna ainihin sai suka kewaye shi wa ka anna ala ru'usi na bayir ka ce an ɗora mana tsuntsaye a ka saboda natsuwa in aka ɗora maka tsuntsu a ka aka ce in ka motsa zai tashi kaga dole ka natsu to sahabbai da suka zauna suka kewaye manzon Allah sai suka natsu wasiyadihi udun yankutu fil ardi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani tsinke ko wani ice annabi yana dan caccaka shi a ƙasa haka yana caccaka shi a ƙasa faja'ala yanzuru ila samai wa yanzuru ila al-ardi sai manzon Allah ya daga kai ya kalli sama sai kuma ya dawo ya kalli ƙasa waja'ala yarfa'u basrahu basrahu wa yakhfiduhu ya daga idan shi ya sauke ya daga idan shi ya sauke salasan so uku ya kalli sama ya kalli ƙasa faƙala can sai annabi ya ɗaga ya ce ista'izu billahi min azabil qabr marrataini aw salasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so biyu ko so uku sai sahabbai suka ji ya ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari ko kuma ma har ya faɗa haka so uku thumma qala sannan sai shi da kanshi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari a nan wannan gabar ta karantar da mu duk sanda ka ce wa mutane su yi kaza to ka zama farkon wanda za ka fara yin wannan abu da ya ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari yana gama umarnin su sai shi ya fara addu'ar Allah ya tsare shi daga azabar kabari din ina fatan mun gane ma'ana in ka koya wa mutane abu me yi wanka ce ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar kabari ya za su yi addu'a ma ba su sani ba to a aikace sai aka ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri Allah ka tsare ni daga azabar kabari wannan gaba kuma ta tabbatar mana da cewa azabar kabari gaskiya ce nassoshi na alkur'ani sun tabbatar mana nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar ayoyin alkur'ani daga ciki akwai da muka kawo kissa fir'auna a jiya da Allah madaukakin sarki ke cewa النار يعرضون Wa غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا Fir'auna فرعون أشد العذاب wuta za a rinka ɗaukar fir'auna da shi da jama'a shi ana kara su safe da yamma ani musu gashi ana gasa su ana azabtar da su safe da yamma sai Allah ya ce ranar da kiyama za ta tashi kuma sai a ce fir'auna da jama'a shi a shigar da shi a shigar da su cikin azabar da tafi wadda suke ciki azaba to a ina suke cikin azaba a lahira a cikin kabari a kabari suna cikin azaba in aka tashi kiyama fa sai a ce ai musu azabar da tafi wadda suke ciki wannan ke tabbatar da azabar kabari to akwai ayoyi da yawa birjik akan haka akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har Aisha saboda karancin ilimin ta a farkon koyon karatu bata ma san cewa akwai azabar kabari ba har sai da wata bayahudiya ta shigo ta ce mata Aisha ki roki Allah Allah ya tsare ki daga azabar kabari sai aisha ta ce a ah, har ma ane wa mutane azaba a kabari ne sai ita ba yahudiyar sai ta ce mata to shi kenan in mai gidanki ya zo ki tambaye shi yahudu kenan sun san gaskiya sun san ashe annabi ya sani tunda sun san wannan wahayi ne karatu ne gaskiya ce sai ta ce in mai gidanki ya zo ki tambaye shi miki jawabi game da azabar kabari annabi na shigowa sai aisha ta ce ayu azabun nasu fil qubur wai ane wa mutane azaba a kabari sai manzo Allah yace azabul qabri haqq azabul kabari gaskiya ce akwai ta wannan ya tabbata mana da adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yahudiya ce ta faɗawa wa Aisha manzo Allah da yake ba dan kungiya bane manzo Allah bai iya kungiyanci ba manzo Allah bai iya kabilanci ba manzo Allah bai iya ta'assuf kiyayyar mutum saboda kawai ba naka bane amma fa manzo Allah yana kin Yahudawa amma manzo Allah baya kin gaskiya yanzu bayan yahudiya ce ta zo ta faɗa wa matar shi wata gaskiya wadda ita matar ba ta sani ba sai ta ce mata kuma ki tambayi mai gidanki in ya zo da ya zo din aka tambaye shi madadin ya ce ke da Allah rabu da ita Shirmin banza yahudu yahudu ka a'a sai ce azabul qabri haqqun sai tabbatar da gaskiyar ya manta da masdarin maganar daga ina maganar ta fito amma ita maganar tana da asali to haka ake son musulmi ya zama jama'a ahalin sunna ku yi kokari ku zama mutanen kirki ku daina kin mutane dan ba kabila ku ɗaya ba dan ba kazan ku ɗaya ba dan ba kazan ku ɗaya ba amma ku kin mutane saboda sun ki addinin Allah to in kuka ki su saboda sun ki addinin Allah sai suka faɗi wata magana wadda ta zama gaskiya ce ku tabbatar da maganar tabbatar da maganar baya nuna kun jawo kun tabbatar da su duk inda kuka ji gaskiya ku tabbatar da ita annabi haka yi wa sahabbai tarbiya don haka aka zauna lafiya amma yanzu musiba ta kungiyanci da kabilanci da kaza kaza sun sa sai mutum ya ji gaskiya wadda gaskiyar ya amince da ita kafin ya ji ta a bakin wannan a jimillance da kuma ya ji ta sai kuma ya ce karya ce wai saboda dan me zai tabbatar da abin da wani ya faɗi wannan jama'a ba musulunci ne, wannan ba sunna bace Allah madaukakin sarki ya taimake mu salasan so uku manzon Allah ya addu'a yace Allah ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka tsare ni daga azabar kabari akwai hadisi sahihi da al-Imam Abubakar ibn Sunni ruwaito a cikin littafin shi Amalul Yawm wal layla Annabi sallallahu alaihi wasallama duk sa'ad da ya idar da sallah jama'a yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azabil qabri Allah ka raba ni da kafirci da fatara da azabar kabari waɗannan abubuwa guda uku in suka yi maka dukan hassan da husaini da gambo ka shiga uku duniya da lahira kafirci da fatara da mai da azabar kabari wannan abubuwan uku gaba ɗaya jarabar duniya da kabari da lahira ta hadu. a duniya ka zama kafiri ka zama talaka matsiyaci fatara sannan a kabari ka haɗu da azaba to bala'i ya hadu. to in suka yi maka lugude to ka shiga uku shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'ad da ya sallah sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal fakri wa azab al-qabri Allah ka tsare ni daga kafirci da fatara da azabar kabari ka duba da kyau in Allah ya tsare ka daga waɗannan abubuwan uku to ka samu rahama Allah duniya da lahira idan kuma ka haɗu da waɗannan bala'o'i guda uku to ka kaɗe ga kafirci ga talauci ga azabar kabari tana jiranka Allah ya tsare mu daga azabar kabari sun maƙala sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abdul mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatu min as-sama' bidul wujuhi ka'anna wujuhahum ash-shams maza Allah sai fara wa'azi to a nan abin da ake so ka fahimta a nan ashe ana wa'azi a makabarta na amma a yaushe ake wa'azi a makabarta yana daga cikin kuskuren da mutane suke kuskurewa wani lokacin shine wanne lokaci ake wa'azi a makabarta ba ko yaushe ake ba so da dama mutane suka ji wannan hadisi a jimillance sai su ɗauka cewa to duk sadda aka je makabarta da an gama rufe mamaci sai kuma a fara wa'azi a'a wannan ta'adi ne kun cutar da mamacin ba ku kuma ba shi haƙƙin shi ba sadda ake wa'azi shi ne sadda ake aikin rufe kabarin ko kuma sadda ake aikin haƙar kabarin amma da zarar an haƙa kabari jama'a to duk abin da ake a tsaya a yi addu'a saboda a wannan lokaci da an gama rufe shi mala'iku suke zuwa su tashe shi zaune su fara tambayar shi to a wannan lokacin yake buƙatar ku yi ta addu'a Allah ya sa ya iya amsa tambayoyin Allah ya yafe shi Allah ya gafarce shi Allah ya mishi rahma Allah ya mishi kaza ka ku yi ta addu'o'i a wannan lokaci amma wa'azi a makabarta jama'a in har za a yi to za a je ne sadda ba a fara wato sadda ba a kammala rufe mamaci ba ko irin wannan halin an je an samu ana cikin hakan kabari kun ga ai za a zauna jira ko to a daidai wannan lokaci babu laifi wani malami ya miƙe ko ya zauna ya yi wa mutane wa'azi a ƙarƙashin wannan imam bukhari ce babu mau'izatil muhaddisi fil qabri ko inda al malamin hadisi ya tara jama'a a wurin makabarta ya musu wa'azi bukhari ya hujja da wannan hadisin akan haka don bukhari ya ruwaito wata a ta wannan hadisin wani dan yanki na wannan hadisi idan kun gane wannan jama'a wa'azi da ake a makabarta kuma ane ne a halin bukata kuma wa'azin ba wai za a shiga wa'azi ne wanda yake bai da alaka da abin da ake ciki ba ana so a yi wa'azi ne a alakanta abin da ake ciki na kabari da lahira da mutuwa da isabi da azabar kabarin da azabar wuta da makamantansu don haka malamai sai a yi taka tsantsan ba bin alkur'ani da sunna ba amma bin su a bisa yadda aka ce a bi su din shine yanzu kunga da yawanci mutane na yin wa'azi a makabarta da hujjar wannan hadisin amma kuma galibi sai an gama rufe mamaci tsab za a fara addu'a sai a ce ala gafarta malam dan yi mana wa'azi a wannan ba lokacin wa'azi bane lokacin addu'a ina fatan jama'a su gane wannan Allah ya taimake mu sai annabi ya ce bawan Allah mumini idan ajali ya kare mishi a duniyan nan zai fuskanci lahira zai mutu kenan sai mala'iku su sauka daga sama suna da fararen fusaku kai ka ce fuskokin nasu rana ce saboda haske mala'iku in suka taho ɗaukar ran mumini sai su taho da farar fuska fuskan na haske tana sheki kamar rana ma'ahum kafanun min aksanil janna sai fi taho da ainihin wani mayani daga cikin mayanan gidan aljanna ko likafani ko tawul daga cikin tawul na gidan aljanna wa hanutun min hanut janna da kuma turaren aljanna hatta ya jilisu minhu maddal basri haka za su zo su zauna a kusa da wannan ko a wurin da shi wannan mumini da zai rasu sai su zo su zauna yana ganin su iyakar ganin shi yana ganin su gashi dan mala'iku ne da fararen tufafi da fararen shiga da fararen kaza da hasken kaza da hasken kaza summa mayaji malakul mauti alaihi salam sannan sai mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata gare shi sai ya zo kun ga maganar da jiya muka karanta cewa sunan nashi kenan anan ma sai malam yace qultu hadha usmuhu fil kitabi was sunnah haka sunan mala'ikan mutuwa yake a ƙur'ani da sunna malakul mauti wa amma tasmiyatu bi azra'il yace kiran shi da azra'ilu fa fa mimma la asla lahu yace wannan yana daga abubuwan da ba su da asali khilafan lima huwa al-mashhur 'inda an-nas sabanin yadda ya shahara wurin mutane mutane da ka taba sai a ce azra'ilu Wala allahu min al-isra'iliyan ta yi ma yana daga cikin isra'iliyat menene isra'iliyat isra'iliyat su ne labaran da aka samu daga banu isra'ila amma su da dama malaman hadisi suna ta'adiri da isra'iliyat a irin wannan halin domin sukar abu amma malamai suka ce in aka ce isra'iliya abin da ake nufi ɗayan abu biyu ɗayan abu uku isra'iliya kissa da ta shafi bani isra'ila wadda ta inganta an same ta ƙur'ani da sunna kamar wace kamar kisa ashabul ukhdud kisa ashabul ukhdud ta zo a cikin alqur'ani ta zo a cikin sahihin hadisi wanda muslim ya ruwaito yanzu wannan kissa ce isra'iliya kamar kissan mutane uku din nan ɗaya makaho ɗaya mai saiko ɗaya mai abin nan eh, eh, albaras kuturta ko makamantan haka ruwan zafi da suke cewa to yanzu wannan kisa isra'iliya ce amma ta tabbata a cikin hadisi sahihi wanda bukhari da muslim suka ruwaito kissar haihuwar annabi isa da kissar haihuwar maryam da kissar zakariya da iyalin shi duk waɗannan kissoshi ne isra'iliya amma duk sun inganta to fuska ta farko ta kisa isra'iliya ke. fuska ta biyu wadda aka tabbatar da cewa bata inganta ba kamar kissa haruta da maruta wadda ta zo daga cikin labaran isra'iliyat malaman yahuda ne suka kirkire ta cewa haruta da maruta wasu mala'iku ne suka yi wa allah laifi aka je aka sauke su a garin babila daga haka suka je suka jarabtu da son wata ainihin mata mai suna zahara mai suna kaza kaza kaza wannan duk makirci ne na malaman yahuda to irin wannan haramun ne a danganta ta to akwai abin da za ka ga ka kasa gane ingancin shi ya inganta ko bai inganta ba to wannan abin da ya fi zaman lafiya ka ga bakin ka kai shiru kakka ce komai game da shi ina fata an gane Allah ya taimaka to haka waɗannan mala'iku za su zo su zauna a ainihin wato wurin wannan mamaci sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda ra'asihi ma'ana sai ya zo ya zauna daidai kan wannan mutum da zai rasu su sauran mala'iku sun zama 'yan rakiya kenan sun rako shi ne shi ne mai ɗaukar rai din fa kulu sai ce ayyatu an-nafsu at-tayyiba wa fi riwaya al-mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwani ya ke wannan rai mai kanshi mai mutunci na tsatsan rai fito zuwa ga gafara da yarda Allah maɗaukakin sarki قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتجب لتيوه فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء sai wannan rai ya fito daga jikin wannan mumini kamar yadda ruwa ake bulbulo shi daga bakin gora baka san gora ba ko kula irin ta suwan wata ko makamantan haka dan zamani ne ana tuttulo sai ga ruwa yana tultul yana fitowa za sauki to yadda yake fitowa da saukin nan haka ran mumini zai fito in aka ce ya fito don an ce mai ne sai da aka kirari ya kai wannan rai mai kanshi mai mutunci mai daraja na tsatse fito zuwa ga gafara da yarda ubangiji don haka sai fito cikin sauki Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka sa rayukan su zama daga cikin wannan nauyi annabi sallallahu alaihi wa sallama ce fa ya akhuha idan wannan rai ya fito sai mala'ikan ya ɗauki ran wa fi riwaya hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu bai na sama'i wal ardi a wata riwaya manzon Allah ya ce da zarar ran ya fito duk wani mala'ika da ganin sama da ƙasa sai ya mishi addu'a wa kullu malakin fi sama duk mala'ikan da ke sama sai ya addu'a wa futihat lahu abwabu sama sai a buɗewa wa wannan rai ƙofofin sama ana jiran shi a kai shi wurin Allah Allah ya sa mai albarka laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qablihi dukkan mala'ikun da ke gadin wata kofa daga cikin kofofin sama sai su ta addu'a Allah ka sa wannan rai ya wuce ta kofar mu ga ta mun bude muna sauraren shi fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata aini idan wannan mala'ika na mutuwa ya dauki ran mala'ikun da suka rako shi din nan ba za su bar wannan rai ko da da kiftawa ido a hannun shi ba hatta ya akhuduha har sai su karbe ran sai ji aluha fi zalikal kafin sai su sanya wannan ainihin rai a cikin wannan mayani ko a cikin wannan hankici ko a cikin wannan tawul da suka zo da shi daga aljanna wa fi zalikal hanud wanda ke dauke da wannan kanshi na turare jama'a kunji ran mumini ya fado cikin sauki mala'ikan mutuwa ya karba yana karba sai waɗannan mala'iku da suka rako shi su karbe sai su saka a cikin wannan mayani na aljanna wanda ke dauke da kanshin turaren aljanna fazalika qawluhu ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan magana da na faɗi ai ita ce fassara magana Allah da yace tawaffathu rusuluna sai yan aikenmu sai manzanninmu su ɗauki ran shi wa hum la yufarrituna ba sa sakaci idan aka ce karfe takwas da minti ɗaya to ba za su ƙara koda sakon ɗaya ba ba sa sakaci don haka wannan ayar tana gargaɗinka ne kai ɗan adam idan kana sakaci game da aikin da ya sa Allah ya halicce ka su mala'ikun da aka sa su aiki a kanka ba sa sakaci su tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna su ba sa sakaci ba sa wasa da aikin su a kanka kai in kana nan ka shagaltu da duniya ka shagaltu da mata ka shagaltu da mota ka shagaltu da gida ka shagaltu da kaza su ba sa shagaltuwa game da komai aikin kaɗin shine shagalinsu tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna sai manzannin mu su dauki ran shi ba sa sakaci a cikin wannan aiki nasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yakhruju minha ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard haka wannan rai zai fito daga jikin wannan mamaci yana kanshi duk wani turaren miski da kasan yana kanshi a duniya to haka ainihin wannan rai zai yi kanshi kamar yadda wannan turare yake duk inda aka ce ga wani turare wanda ya fi kowanne to haka za ka ga wannan rai yana kanshi kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa yas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadha ar-ruhu tayyib mala'ikun nan sai su dauki wannan rai sai su sama duk inda suka ji wuce wasu mala'iku mala'iku suka ji kanshi sai su ce wannan rai ne wannan yake kanshi fa na sai su ce fulan ibn fulani wane ne dan wane ai bi ahsani asma'i allati kanu yusammuna biha fi dunya yusammunahu biha fi dunya sai su kira shi da sunan shi wanda yafi kowanne kyau a nan duniya wannan suna ne yafi kyau jama'a daga cikin sunayenka shine sunan yanka da aka sa maka na sunna an sa maka ahmad an sa maka ibrahim an sa maka muhammad an sa maka abdullahi an sa maka kaza sunaye mafi kyau daga cikin sunayenka su za su zafa sai a kira ka da su sunayenka tarka tarka da munanan sunaye duk waɗannan za a rufa ran nan ba za a kira ka da su ba za a kira ka da kyawawan sunaye ne hatta yantahu biha ila sama'id duniya haka za su ɗauki wannan rai har sai sun je sama ta duniya wannan sama da muke hange kenan ita ce sama ta duniya sai sun je ta fayastaftihuna lahu sai su ce a buɗe wa ran mumini ga wani mumini mun ɗauko ran shi ku buɗe sai su nemi a buɗe musu fayuftahu lahu sai a buɗe musu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha dukkan ainihin sama da suka je sama ta ɗaya manya-manyan mala'ikun da ke wannan sama waɗanda su ne 'yan kusa da Allah manyan mala'ikun Allah da ke wannan sama sai su raka wannan rai har zuwa ainihin idda Allah maɗaukacin sarki ya so ila sama'il lati taliha har zuwa saman da ke biye da ita ina fatan kun gane sama ta ɗaya. idan aka je sai manya-manyan mala'ikun da ke wannan gurin sai su raka wannan rai har zuwa sama ta biyu hatta yantahiya bihi ila sama'i sabi'a haka mala'iku manya-manya za su karaka shi daga sama da suke zuwa wadda take sama da su har sai an je sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai buwa da ɗaukaka ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyina wannan bawan nawa ku sanya littafin ayyukan shi a cikin jeren giyar littattafan manya-manyan bayin Allah yanzu wannan gabar ta wannan hadisin ta nuna mana lallai Allah yana sama domin ina aka nufa da shi sama da aka tafi aka tafi aka tafi sai da aka je saman saman gaba daya sama ta bakwai sannan sai Allah ya fara jawabi an tafi wurin Allah kenan da aka tashi tafiya karɓo sallah ina aka tafi sama ta bakwai saboda haka Allah a sama yake jama'a wannan ita ce aqidar musulmi ina fata an gane wa ma adraka ma illiyuna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi iqtibasi Allah yake cewa ko ka san suwaye illiyuna kitabun marqu ai wani rubutaccen littafi ne ya shahaduhul muqarrabuna manya manyan mala'iku su ne suke tsare da shi su suke halarta shi wato wani fayil ne na Allah madaukakin sarki wanda a cikin wannan fayil din ake bi ake tattara littattafan bayan Allah salihai manya manya da Allah ya yarda da su duk wanda ka ga littafin shi ya je wannan wurin to wannan ya haye sai Allah ya ce to a ɗauki littafin ayyukan shi a saka a cikin wannan wurin na musamman ne ina fata an gane fa yuktabu kitabuhu fi illiyin sai a rubuta littafin shi a cikin jeren giyar waɗannan manya-manyan littattafai summa yuqalu sannan sai a ce a'iduhu ila al-ardi to kuma da shi kasa wa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum dan ne musu alƙawarin cewa dama fa daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum kuma daga cikin ta cikin ta zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra sannan daga ita wuta din zan fitar da su wani lokaci eh, daga ainihin cikin abin na afwan daga cikin ƙasa din zan fitar da su wani lokaci wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga cikin ƙasa zan fitar da su wani lokacin daban qala sai shi ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fayuraddu ila samai ila al-ardi sai a mai da shi kasa wa tu'adu ruhuhu fi jasadi sai a mai da ran shi a jikin shi to anan akwai wani abu da ake so ka tsaya ka fahimta sai in ka karanta wasu nassoshin sannan za ka iya fahimta shine yanzu a daidai lokacin da ake ta waɗannan an kai shi sama ta ɗaya an kai shi sama ta biyu a wannan lokacin kuma a nan gida ana nan ana cewa wane ya rasu ana gayyata jana'iza masu haƙar kabari sun tafi masu ɗinkin likafani suna nan masu jiran sallah suna nan kun ji a daidai sadda ake ta wannan shirye-shiryen a wannan lokacin aka ɗauki ran aka bar mana gangar jikin hadisi sahihi ya tabbatar da haka wanda ya zo cikin musnadul imam ahmad da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam san da dattijo daga cikin almuhajirun al'awwaluna abu salama ya rasu sai annabi ya shiga ɗaki sai ya gaggawar abu salama idanuwanta abu buɗe haka suna kallon sama sai manzo Allah ya ce Allahu akbar rai idan Allah ya ɗauke shi sai ya yi sama da shi sai idanuwa sai su makalkale suna biye suna kallon ina za a yi daren sarki ya tabbata ga Allah ba wani malamin biology da ya isa ya kawo wannan duk duniya ba wanda karatun shi ya kai ba digiri ba ko alwutsu-wutsu ne shi a cikin karatu jama'a alwutsu-wutsu ne gaban karatu ga ma'ana duk inda ya motsa karatu ne ke zuba in ji bahaushe ina fata an gane to ma'ana wannan sai manzon Allah kadai shi kadai yake da wannan ilimin ba wani wanda saboda tsabar karatu ya yi biology ya yi wane ne ya yi wane ne ba zai san wannan ba in mamaci ya mutu in aka ce ranka ya daɗe medical doctor ko consultant ko professor ko wane ne kai me yasa mamaci ke buɗe idan shi bayan ya mutu wannan babu ansa yau likita ma a lokacin girgiza kai kawai yake cewa nos ta lullube bai ma fasara abu bai ma san ina ake ciki ba yanzu wannan yake nuna dukkan karatun da muke bukatar kuma muna bukatar wahayi kenan eh, wahayi shine babban karatu don matsaloli mafi yawa da suka shafi 'yan adam game da rayuwarsu ba ma addini ba game da rayuwa sai wahayi ya yi fasara ake iya ganewa jama'a kar ku manta game da rai din nan allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa in ɗan adam ya kwanta bacci sai ran ya fita idan ya dawo sai ran ya dawo sarki ya tabbata ga Allah Allahu ya tawaffal anfusa sahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma tsarki ya tabbata ga Allah eh, International Islamic University da ke Malaysia fiye da shekara ashirin professor suka zauna suka bincike akan suka gano cewa lallai idan ɗan adam ya kwanta bacci wata wani abu na fita a jiki wani abu na fita a jikin shi amma wannan abun ne suka ce ma ba su gano ba waɗannan international islamic university kenan jami'ar da tana daga cikin manya-manyan jami'o'in duniya ta ta addinin musulunci yau wadda an haɗa karatun musulunci da na boko sai da aka samu wani profesa ne ma'ana ƙwararren likita ne farfesa ne ya iya ya ƙware ya goge amma kuma hafizi ne na ƙur'ani sai ce ya kuke wahalar da kanku bayan Allah ya yi difanin wannan matsalar sai jawo wannan aya amma su an kai an kawo wane da nakita wane da da folda da duk an gama da tabarau da duk wani abu an gama amma an kasa gane shin wannan abun da in aka kwanta bacci yake fita menene sai suka ce sun gano dai an unidentified object wani abu da ba a san shi ba wani abu bai da suna ma a wurinsa saboda tsabar rikicewa sunan abin ma sun kasa ganewa meye ma abin an unidentified object don dama ya ce wa yas'alunaka anir ruhi kulin ruhu min amri rabbi don haka ba wanda ya isa ya san komi game da rai duk biolojinka da bayo wane ne wane ne ka ka je ka gama hayaniyarka amma game da rai dai wannan is a restricted boundary wannan wata wata katanga ce da Allah ya kewaye ta baka isa ka san yaya ran yake yaya al'amarin shi yake ma ka ji fa sun gano cewa ga wani abu na fita amma sun kasa gano ma rai ne ko ba rai ba da suka ce sun gano da ɗan adam ya kwanta bacci sai wani abu ya fita daga jikin shi da zarar ya dawo daga baccin ya farka kenan sai kuma abin ya dawo to sai gashi Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke ɗaukar anfusa rayuka to sai ta'abiri da anfus anan kuma bai ta'abiri da arruh ba karanta professor Bilal Phillips a cikin littafin shi the exorcist tradition in islam menene bambancin arruh da annaf wannan wani karatu ne wanda ba shi muka ainihin ta sama ba yanzu amma ko ma ka karanta can amma dai nan me yasa Allah madaukakin sarki ke cewa ya tawaffal anfusa hina mautiha saboda Allah madaukakin sarki ya tattara layukan dan adam sai kira su da matsayin numfashi Allah maraukakin sarki shi ke ɗauke numfashi to numfashi ne ta'abiri da rai anan a yayin da mutum yake rasuwa ashe bacci ma mutuwa ce ashe bacci ma rasuwa ce hadisi ya zo sahihi a cikin tibbin nabawi na al'imamu abu nu'aymin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce akhul maut bacci kanin mutuwa ne karanta aljami'u sahih ko kuma sahihul jami'u sahih bacci dan uwan mutuwa ne a yayin da ainihin mutum ya kwanta bacci din nan Allah ya ce sai ɗauke ran shi hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wanda ya mutu sai a ɗauke ran sai ce wanda ke bacci ma ran ake ɗaukewa a yaushe ake ɗauke a cikin baccin sai ce wallati lam tamut wanda bai mutu ba ma ɗauke shi ake yaushe fi manamiha a cikin baccin sai ce fayumsikul lati kaza alaiha maut daga cikin rayukan da ke bacci aka ɗauke rayukan aka bar gangunan jikin da numfashin wadda Allah ya kaddara wa mutuwa sai ya rike dama ta zo sai ya rike ta ba za ta dawo ba kenan sai a ce wane daga bacci an tashi an gaya mutu Allah ya rike saboda ajalin ya yi a daidai lokacin yana bacci Allah ba zai ce bari a bari ya farka ba ya yi wasiya ko ya yi jawabi a tun da lokacin ya yi dama a baya mun ji cewa ta, wafat rusuluna wa hum la yufarrituna lokaci ya yi to su ba za su yi sakaci ba jama'a kun fahimci wannan da kyau to idan kuka gane wannan jama'a sai kuma yace wa yursilul ukhra ɗayan kuma da Allah bai kaddara mishi mutuwa a bacci ba fa sai ya sako mishi ran ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci wanda shi Allah ya san da lokacin abin da nake so ku gane a nan jama'a lallai ne musulmi su fitar da wani tsari kar ku sadaukarwa da 'ya'yanku yahudawa da nasara ma'ana ya zama kawai yaro ya tashi tsabar karatun boko zai yi bai san addini ba jama'a ya saba wa tsarin salaf game da ilimin zamani salaf sun yi ilmomi na zamani medicine pharmacy bayo kaza economic geography duk sun yi waɗannan ilmomin amma ba su yadda sun rabu da ilimin addini ba ku dubi bala'in da muka shiga yanzu mafi yawancin 'yan bokonmu ko bismillah ba su iya ba wanda kishin addini ya kama shi saboda ya zama gwamna saboda ya zama shugaban kasa sai kaga in kishin ya kama shi zai fara jawabi da bismillah sai ka ji bai iya ba sai ce bismillahir rahmanir rahim haka ake yi ba haka ake yi ba shi yasa an akwai dan islamiya kusa sai kaji ya ce yeho bai iya ba bai iya ba dan shi dan islamiya baya kara tun da baka iya ba me yasa za a ce ko ka iya ai maka kara bismillahir rahmanir rahim ba haka ake ba da dan islamiyya ce yeho bai iya ba bai iya ba kuma bai iya ba gaskiya dan islamiyya faɗi sai dai kawai dai ya faɗi ta a tsaye ne amma dai gaskiya ce ka ji mutum ya ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce to sai ce Allah Allah ake cewa subhanahu wa ta'ala gwamna ne ni ke zai bayani sai ce manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai aka ce a ranka ya dade hattara tara kai dade har tara har tara ranka ya dade shi ne an ɗibi 'ya'ya ne aka sadaukar da su suka je suka yi makarantun missionaries a primary schools suka tafi secondary kuma sai aka tura su suka je boarding daga nan suka wuce university boarding daga nan kuma shi kenan aka baro ƙauyukansu da su aka kai su wasu garuruka aka ɗauke su ma'aikatan gwamnati a waɗancan lokutan kuma ba a karantar da mutane addini irin yadda ake yanzu tsakanin magariba da isha bayan kaza bayan kaza in ma kaga mutum ya je wurin malami sai in yayi wani mafarki ya ga wani bakin mutum a tsaye a gaban shi sai je a shi laya ya zo ya ɗaura da safe saboda haka jama'a ya kamata musulmi su tsaya su fitar da wata mafita daga cikin mafitan nan abin da ike iya halarto min a yanzu shine in yaron ka ya gama jss3 to da shi wannan shekara guda a kashe ta a zaunar da shi a ta karantar da shi aƙalla abu hudu haddar ƙur'ani sannan aƙida larabci sannan fiƙiru me wannan magana tawa take nufi kana da ɗanka ya gama firamare dama ana ta koya mishi karatun alkur'ani ma'ana a yi ƙoƙari a koya mai ya iya tilawa ya iya karatun ƙur'ani har zuwa lokacin da zai zan shekara tara a makaranta shekara tara ku jama'a ta isa mutum ya iya ƙur'ani ya laushi a bakin shi ya iya karantawa ya zan duk inda ya buɗe zai iya karantawa ɗaya na firamare zuwa aji shida na primary shekara shida daga aji ɗaya na junior secondary zuwa aji uku na junior secondary ba shekara tara ba to in ya karbi certificate ɗin shi na jss to ya isa sai ya tsaya a nan sai a ɗauki shekara guda to da musulmi ba su tsaya su yi tsari sai a tsuntsunto yara irin waɗannan sai a kama wasu gidaje sai a aje yara wannan gidajen sun zama musu bodin ne na hadda ƙur'ani da tarbiyya amma shekara ɗaya za ka yi in kai shekara ɗaya din sai a ce a ƙarƙashin wata makaranta ce darul qur'ani darul hadisi darul makiya darul kaza ita makarantar ce za ta gudanar don haka in ka gama a shekara guda sai a baka certificate kaga wannan shekara ɗayan da kai a rayuwarka ka samu karatu kuma in certificate din ne tun da zamani sai da certificate kana da inda ka kashe shekara gudan ga shaida to a wannan shekara guda da za ku zaunar da 'ya'yanku da suka gama jss 3 me za a yi musu za a yi musu hadda ta alkur'ani ne hadda a nan za su rinka kwana ba inda za su je ko hutu ba za su je ba duk wanda uwan shi ke son ganin shi ta kullo garin rogo da sukari ta zo a sa rana a bata mintuna ta zauna ta gan shi kamar dan kurkuku amma ba zuwa zai gida to shi kenan Allah sarki wani baban kai cika zafin ra'ayin addini dan zauna ka ga dan ibro ko da nawa daya a ba zai je gida ba sai ya sauke ita kuma in ta zo ganin shi a bata mintuna to hajjiya a eh, your time is off lokacin ki ya kare ina fata an gane a zaunar da waɗannan yara jama'a a karantar da su haddar alkur'ani abu na farko kenan kun ga za su yi bayan sallah asuba in suka yi bayan sallah asuba je su huta su ci abinci sai su dawo aji karfe tara zuwa kuma karfe sha biyu a nan kuma a sake yin hadda a yi musu fiƙihu sannan a ba su hutu su je su ɗan huta su shakata bayan sallar la'asar su dawo bayan sallar la'asar suka dawo zuwa magariba sai a ba su hutu daga magariba bayan isha kuma su sake dawowa zuwa karfe goma ku ɗauka a ce wannan lokacin ana lallasa wa yara karatu haddar ƙur'ani fiƙihu ku samu littafin addurarul ba'iyya littafi mafi inganci a cikin fiƙo, a koya wa yaran su haddace shi sannan a samu littafi irin saba'una hadisan nan a sa wa yaran nan su haddace shi a samu littafi game da aƙida kamar aƙidatu ɗin nan, a koya musu ita su haddace ta sannan sai a yi hikima sai a samu darasin turanci da na lissafi sai a saka a ciki don kasu manta da jss su da kuma ss1 wadda za su tafi in advance ku gwada haka ya ku musulmi ku ga natija wannan theory na ne ba wai wani na gaya a wani wuri ba amma ina da wannan tunanin a na ne nake ga bai kamata kawai ni in zauna da shi in ɗabbaka shi akan 'ya'yana kaɗai ba ya kamata a sayar da shi ga musulmi a faɗa wa musulmi wani ya je ya tsara a zo a ɗauki mataki akan haka mu kam darul hadisi matukar muka fara ainihin karantarwa darul hadisi ta fara aiki lallo wannan yana daga cikin abin da za zabi ma'anar kenan insha Allahu in ka kawo mana yaranka madadin zai shekara goma sha biyu ya gama sakandare to shekara sha uku zai yi yadda in ya fita fa ya nuna to yaushe za a sami irin wannan yaron yana da tangarɗa game da karatun alkur'ani ko game da faɗin bismillahir rahmanir rahim ba a samu ba a samu ba amma yana daga matsalar mu jama'a waɗannan abubuwan ba za su yi ba sai da kuɗi kuma muna da kuɗi sai dai ba a koya mana kashe kuɗin wajen addini ba sai ga mutum yana da 'ya'ya ya ƙi kashe kuɗin su yi karatu amma sai ka ji allah allah yake kuma ya marma zai karo aure ko ba haka wani bahaushe eh na tanko mai kan bashi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka wannan professor a International Islamic University jama'a shi ya jawo musu wannan aya wannan aya ta fushe su daga wannan duhun kan da suka shiga ciki ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun dai jama'a a daidai wannan lokaci an kai shi sama Allah ya rubuta littafin shi cikin na sai a dawo da ran nashi ko fi jasadihi a cikin jikin shi a daidai wannan lokacin kun gama rufe shi a cikin kabari kala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fa innahu yasma'u khasta ali ashabihi idza wallaw anhu a daidai lokacin da ainihin aka dawo da ran nashi har ma sai ya zama idan dangi ko jama'a da suka kawo shi kabarin nan suka juya gida in suna taka takalminsu ɗas ɗas ɗas ɗas to yana jin ainihin wato ƙarar sautin takalmansu muddiri na a sa'ad da suka ainihin juya suka tafi gida shin wannan dalili ne akan cewa kenan ana shiga makabartar musulmi da takalmi a babban malami alhafiz ibn hajar al-asqalani ya amsa wannan a cikin fatuhul bari sau daga hadisi sahihi a cikin sunan abi dauda annabi ya hana a shiga makabartan musulmi da takalmi to annabi ya hana a shiga amma ya aka yi aran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka juyo ana tafiya gida yana jin karar takalma sai ibn hajirin ya ce yo ai wancan nassi ne akan mas'alar wannan ko ba nassi bane wancan nassi ne karara ya ce kada a shiga makabartar musulmi da takalmi ya hana don haka wannan nassi ne zo yana magana amma wannan ku ba nassi ne ba wannan abu ne da ake iya fahimta kawai mafhumi ne fahimta aka yi sai ibnu hajirin ya ce don haka fassara mafi inganci game da wannan karar takalmi ita ce sadda suka fita makabarta suka juya suka tafi gida a wannan lokacin ne Allah yake jiyar da shi karar takalman nasu ce ba dan komai ba domin ba za a ɗauki abin da ba nassi ba a yi karo da abin da yake nassi akan matsala nassi ya zo ya hana to wannan ba nassi ba ne game da halattawa sai dai an fahimci kamar a cikin makabarta ake tafiya shi yasa ake jin karar takalmin sai malam ya ce to wancan fahimta ta nassi za ta hana a yi wannan fahimta kuma ta cewa a cikin kabarin ne a cikin makabartar ne ko kun gane da kyau jama'a ku karanta ibnu hajirin a cikin fatuhul bari mujalladi na biyu Allah ya taimaka sai ce a wannan lokacin fayatihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo mishi shadida lintihar masu tsananin ban tsoro fayantahiranihi sai su daka mishi tsawa wa yujlisanihi sai su tayar da shi zaune sarki ya tabbata ga Allah jama'a kun ji kun ga magana da nake faɗi idan al'amari ya shafi kabari da lahira da gaibu ko to imani ne yake aiki kawai anan don Allah dubi yadda ake zuwa a haka kabari idan shakku ne shakku idan lahadu ne lahadu ta yaya za a iya zaunar da mamaci a wurin kabarin bai bunkaso ya ɗago ba amma ka ga manzan tsira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mala'iku su zo da siffa ta ban tsoro su daka mishi tsawa sai su tayar da shi zaune wallahu ala kulli shay'in qadir su tayar da shi zaune a cikin kabarin shakku mamaci ana sa shi a kaikaice ne in ka tayar da shi zaune a shakkun da yake kwance uwawun shi ba zai iya zama a wurin ba kaga wannan magana da hankali irin hankali na mutum kenan ko hankali na shari'a fa sai a ce duk abin ya wuce nan saboda rayuwa ce wata iri daban to balle lahadi kuma lahad wanda yake shi kuma kogo ne a cikin rani, ina ma aka iya samun sararin ma da za a yi balle a tayar da shi zaune amma manzo Allah ya ce sai su tayar da shi zaune ko to haka magana take ku ji wani hadisi wanda ya fi wannan ban mamaki al-imam ahmad da nasa'i suka ruwaito wani sahihin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan mamaci ya rasu in aka je aka rufe shi a ainihin kabari sai waɗanda suka san shi daga cikin mamatan da ke kwance a wurin sai su yi magana da shi ta ah, yaya kabarowa ne yaya kabarowa ne yaya wane da wane tsofaffin matattun ne daɗaɗɗun mutuwa waɗanda aka daɗe da binne su a wurin suke tambayar sabon zuwa jama'a hadisi ne wannan ba tatsuniya ba ce ba wa'ayi ne manzon tsira ne ya faɗi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin musnadul imam ahmad da sunanin nasa'i hadisi yake sahih tsofin kwanciya mamatan da ke kwanci a wurin sai su tambayi sabuwar gawar da aka kawo wadda suka sani ta san su sai su ce ina wane da wane ya kabaro su sai shi wannan sabon mutuwa sai ta amma a taku bai zo muku ba amma ja a ku bai zo ya same ku ba sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta aliki sai ce dalili ne akan cewa an yi wuta da shi kenan me ma'ana wannan hadisi suwana da suwana da suka mutu shekara talatin ko arba'in misali nake yi suna kwance sai yau wani ya rasu sai aka je aka rufe shi sai su tambaya ina wane da wane a halin wane da wane nan da suke tambaya su ma sun rasu kafin wannan sabon to amma su waɗancan 'yan shekara talatin arba'in ɗin sun samu rahama suna aljanna shi ma wannan sabon da ya zo ya samu rahama yana aljanna sai su tambaye shi ya kabaro wane da wane a duniya sai ainihin ya ce ah, da wane da wane ba su zo ba ba su same ku ba sai ce a sai annabi ya ce to anan ne su waɗannan tsoffin mamatan da shi sabon sai su fahimci kenan an yi jahannama da shi don haka su ba su san da shi ba ba su san ya zo ba sun ɗauka har yanzu yana duniya bai mutu ba yanzu wannan hadisin ya nuna mana ashe mamata da ke kwance a wannan makabarta har suna tattaunawa da sabuwar gawa da ta zo yanzu wannan abin in ba imani ba menene zai sarrafa ka ka amince da shi shi yasa abubakar ya fi kowa duniya in ba annaba ba saboda tsabar imani mun kawo kisar shi a jiya ko shekaran jiya da aka ce mutumin naka ka ji fa ya sharo ta yanzu ma cewa waye wai an yi isra'i da shi an je baitul maqdisi an je ina an je ina an je ina a dare guda yanzu abubakar ka yadda yace ai na yadda aka ce me yasa yace ai tunda na yadda shi manzon Allah ne ma'ana a jimillance in ka yadda shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to juz'iyatu da za su zo maka bangarorin matsaloli da za su zo masu sauki ne ai ko kun fahimta jama'a don haka babu mutumin da ya dace sai wanda ya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda ta hakika wanda ya samu abin da ake kira al to in ka samu yaqini to shikenan yanzu ka gama taka martaba ta yadda gaba daya kamar yadda kake da yaqinin cewa hancin nan da ke fuskarka ka ne ba hancin wani bane ko kun fahimta dan daga ran da ka kama hancinka kace jama'a wannan ba hanci na bane to yana nuna kenan baka da ci ne kai baka da hankali ko kuma baka da yaƙini ma'ana baka da kan gado kuma wanda ya samu yaƙini a cikin addini game da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwan in an faɗe su jama'a ba zai musu su ba Allah ya taimake mu waɗannan mala'iku sai su tashe shi su biyu su ne hadisi ya zo sahihi cikin turmizi ba za Allah ya kira su da cewa munkarun wa nakirun munkar da nakir to a nan jama'a Allah ya kiyaye Allah ya raba mu da bid'a mu kam jama'a mun ji bid'a kuma mun ga bid'a sai dai Allah ya mana gyadar dogo ba mu yi ta ba amma mun ji ta mun ganta muna yara jama'a masallatan juma'a da ake kai mu na 'yan al'ada a lokacin sai ka je ka ga hoton walaki ne ni in na je na gano lokacin na da ba na iya bacci saboda ban dauka da gaske ne ka ga sharrin yan bid'a da yan al'ada in ka je har yanzu masallatan yan al'ada an haka tashi masallacin juma'a na yan al'ada za ka je ka ga hoton walakiri da guduma gashi dan ya tashi wani eh ya tashi wani eh <laughs> walakiri ne da guduma sai ka ga yara sun gani sun yi zuru-zuru saboda shi yaro hoto na magana da shi shi kuma yana magana da hoto don shi ma hoto ne ba gaske ba ne bai gama zama mutum ba da haka shi ya ga hoto sai ɗauka gaske ne ina fata an gane <coughs> Allah kiyaye al'amarin wala kiri munkar da nakir jama'a sun wuce yadda mutane ke tunani sannan ka ji ikon Allah waɗannan mala'ikun guda biyu fa su ne suke tambaya a wannan kabarin da ya mutu yanzu aka rufe shi suke tambaya a wancan kabarin suke tambaya a wancan kabarin suke tambaya a wancan kabarin suke kaza suke kaza suke kaza suke kaza mala'iku ne kwaya biyu rak suke wannan aikin ga duk kabarin da ya mutu za a yi mai tambaya na musulmi ko na kafiri na fasiki ko na sali. kamar yadda malakul mauti mala'ikan mutuwa kwaya ɗaya ne shi ke ɗaukan mutuwar da ake yin ta a yanzu yanzu a nan shi ke ɗauka a can shi ke ɗauka a can kun ji dalilin da ya sa muka ce mu tsaya mu tattake wuri game da al'amarin mala'iku al'amarin imani da mala'iku jama'a so ake ka yadda ka gane baka gane ba yadda da abin da aka faɗa maka kawai in ba haka ba jama'a ya za a ce mala'ikan da ke cikin wannan kabarin a yanzu yake ɗaukar rai shine kuma yake wani kabarin da ke indiya shi ke wani ainihin kabarin da ke ina tunisia shi ke wani kabarin da ke azerbaijan shi ke wani kabarin da ke afghanistan shi ke ɗaukar rai a lokaci guda ko kuma shi ke tambaya a lokaci guda kaza khalqullahi halittar Allah ce Allah yana da yancin yi yadda ya so amma ga fasahan nan bature yana kwaikwaya yanzu yana kiranta video net ko video conferencing yanzu lambar yanzu wayar ka GSM ɗinka idan idan idan babba ce ba irin ta fukara uba ba ta talakawa ba idan lambar wayar ka babba ce yanzu za ka iya buga waya yanzu aka buga wani na America sai a ce tsaya sai a kuma ɗauko lambar wani da wannan wayar sai a buga wani kuma yana Saudiya sai a ce kai ma tsaya wani yana Czechoslovakia sai a ce kai ma tsaya sai ka haɗa bangarorin duniya gaba ɗaya kamar mutum goma sha biyar A kan waya ɗaya sai ku ci gaba da hira kuna tattauna kai kuma kana gidanka a kwance a Najeriya kai kadai ka ne musu tambayoyi a lokacin kuma duk suna jinka suna baka ansa in kana da waya babba samu lokaci ka zo zan koya maka dan abu ne cikin minti biyu kawai <laughs> to yanzu bature ya fara kwaikwayon wannan ma kenan ashe wannan ba ma wani abu ne na sai an je kasuwa a sai da shi ba balle ma a ce wai wannan wani abu ne wanda har ma za a kasa shi yasa duk abin da kaji Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa mafi morewa daga cikin muminai su ne waɗanda suka amince in ka ce sai ka gano abin in kwakwalwarka ta kasa ganowa ba za ka yadda ba to sai ka ga wani abin lokaci kawai yake jira ba da zarar lokaci ya yi sai ka ga abin ya bayyana amma lokaci kaza sai su kasa fahimta yanzu mutanen da an aka ce musu a cikin awa biyar za a isa makka a je a yi sallah yanzu mutum yana najeriya in ya so ya sallah a zahar a makka zai iya tashi ya tafi yi mutanen da aka ce sa ce a ah, haba yaro hauka kake yi ga su mai shanu sun tafi can sun bace a hanya har yanzu ba su dawo ba su tun ba har yanzu ba a da da labarin su ina yaro <laughs> sallah a zahar din a makka ya haba yaro ina mutanen da sai su faɗa haka amma yanzu fa za ka iya timing kanka kamar yadda za ka yi timing kanka za ka fito daga gidanka zuwa masallaci karfe nawa za a fara sallah ba ma za ka iya mata haka yanzu kai timing karfe nawa za a fara sallah a zahar ka ba kawai sai ka hau jirgi ka ruga da gudu shu sai ka tafi kawai kana zuwa kuma a yi kama kai sallah a zahar saboda haka Allah yana da iko akan komi jama'a kuma in har mun yadda Allah shine al-aliyyul a'la Shi ne maɗaukakin maɗaukaka. sauƙi ne mu ɗauka, kuma ko ne ma Allah yana da iko a kan shi don haka jama'a kun ji waɗannan mala'iku sai su tashe shi fa kula ni lahu sai su mishi tambaya su ce to tambayar kabari jama'a nau'i biyu ce ku kiyaye da kyau ba iri biyu ba nau'i biyu nau'in farko akwai tambaya wadda take amma tambayar da kowa za a yi mishi Allahumma sai mutanen da Allah ya so su ba zai musu ba kamar waɗanda suka yi mutuwar shahada da makamantansu amma ba haka ba akwai tambaya amma ita ce za a faɗa nan to akwai tambaya khasa kowa kuma za a tambaye shi game da ayyukan shi nau'i na biyu kenan don haka nau'in farko na tambayar gata man waye ubangijinka waye mahalicinka wa ka bautawa fa yaqulu rabbi allah sai ce allah ne ubangijina fa ni lahu sai su ce da shi ma dinuka me addininka fa sai ce diniyal islam musulunci ne addini na fa ni lahu sai su ce da shi ma hadha ar-rajul bu'isa fikum wannan me zaka ce ko menene game da mutumin nan da aka aiko cikin ku mana me zaka ce wata aƙida kake da ita game da shi fa sai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa lahu fa lahu sai ce da shi wa ma amaluka to me ka aikata kun ji nau'i na biyu na tambaya me aikinka ka yaqulu sai ce qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah fa amantu bihi na yadda da shi wa saddaqtu kuma na gaskata to mu tsaya anan mu bibiyi waɗannan abubuwan da farko tukuna jama'a duk duniya babu malami mai rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na imamu ahmad ya ruwaito hadisi da muslim daga muawiya dan qurra wani sahabi ne mutumin ƙauye ya shigo cikin madina ya zo ya karba addinin musulunci aka koya mai gwargwadon abin da ya sauƙaƙa sai aka tashi sallah da aka tashi sallah to daga cikin abin da aka koya mai an yi atishawa a ce alhamdulillahi bawan Allah da ya atishawa a sallah sai ya ce alhamdulillahi sai sahabbai suka kwakwalo ido suna kallon shi haka mana wannan JJC ne wannan sabon shiga ne wannan tsari <laughs> yaya kai za ka shigo yanzu sallah kuma kana alhamdulillah ai ba a yi a sallah shi bai san bambancin ba tunda dai karatu ya ce mishin an yi atishawa ai alhamdulillah to a sallah ne ba a sallah ba shi dai zai bi karatun da manzo Allah ya koya mai yayi kuskure bai kuskure ba saboda haka ya atishawa ya hamdala suka kwano mishi ido haka sai ce kai mene muku kuka cike ni da idanuwan ku kulu kulu haka a sallah sai kuma suka rinka tati, ana bubbuga cinya ana tati kai shiru kai shiru sai bata rai irin wato eh, na abu kuma za ku zo kuna cin mutunci na kaza kaza shi aka idar da sallah wannan abin da ya yi yana tsammanin ya kai annabi ya bugai ko ya zagai ko ya daka mai tsawa ko ya ce ba gidaje ko sai manzo Allah ya kira shi yace kaga wannan sallah zantuttuka na mutane ba sa gyara ta abin da ke gyara ta karatun qur'ani tasbihi da salati da kaza da kaza yace ban taba ganin malamin da ya iya karantawa irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce bai doke ni ba bai mini tsawa ba bai harare ni ba bai yi mini kyala ba haka manzon Allah ya karantar da shi a cikin education system na duniya an hana ka rike ko da rula ce in kana karantarwa balle dorina <laughs> eh a cikin education tsarin karantarwa ta duniya doka ce ko rula ba a so ka rike balle bulala su ake kawai ka karantar da yara haka yaran ka yi kokari ka mai da su su zama abokanka wasa da dariya wanda ya laifi a bi hanya zan sauki a kwaikwayi manzon Allah wajen karantar da shi laifin shi ko kuskuren shi cewa ba daidai ba ne amma dan Najeriya wani ma bai san wannan dokar ba sai wanda ya karanta education an dibi yan Najeriya su tafi su karantar da turanci a maka suka je suka yi ta kwala yara mala ce ai ba a dukan yara a nan yaro laifi ba da kai ba ka ce ba a dukan yara kasashen tura da laraba ba a dukan yaro ko ya yi laifi ko kirba maka mari ya kai malamin ba za ka rama ba ba wai ma dan ya faɗi jaraba ko dan ya yi wani abu ba duka ba ma ba bulala ma gaba daya a cikin tsarin <laughs> gandi biyan najeriya suka je suka yi ta dukan yara dole aka sallamo su aka ce ba a haka anan suka ce a su kam allah kashe su su karantar da yara ba za su buge su ba a su ba taba jin irin wannan karatu ina fata an gane abu na farko kenan jama'a abinda nake ishara a nan shine ka taba ganin malamin da zai maka final year exams yanzu ba tutorial zai baka ba fa ba wai zai baka past questions ba ne asalin questions din da za a yi maka gobe da safe na jarabawa ka ta karshe sai ka question papers din sai baka ya ce tafi kai nazari sannan sai kuma ya ce ga amsoshinsu abinda manzan Allah yake nan yanzu kafin mu mutu ne gashi manzan Allah yana gaya mana tambayoyin kabarin kuma yana gaya mana ansar ma'ana ko balidi ne kai yau ka bi daren yau ka haddace in ka waye gari a kabari gobe da safa ka shirya kenan ga tambayar ga amsar kuma wannan final ya exams ne fa wannan gce ne wannan wayak e ce wannan neko ce wannan jam ce ma'ana ta ƙarshe ce rayuwarka da kai kakaf to za a yi maka tambayoyi sadda ka bar duniyar kafin ka shiga lahirar a kabari kenan amma kaga sai ce ga tambayar da za a yi maka za a ce da kai marrabbuka sannan ansa ita ce rabbi Allah za a ce da kai madinuka amsar ita ce diniyar islamu za a ce da kai ma hazar rajulun lazi bu'isa fiko in ma ka rikice sai manzo Allah yace amsar shine huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a kun ji wannan da kyau kun fahimci kuma abin da nake nufi da cewa ga tambayoyin ga amsar ya hada ya baka ba wanda ya kai zan Allah rahama duniya da lahira sai yasa mu mun yi rijista da shi jama'a we subscribe our faith to him duk imanin mu mun yi rijista da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to in ka samu malami irin wannan wannan ya zama shine sayyidinka wannan shine shehinka to kai kam hani allaka kayi ta jama'a mun fahimta to dan Allah jama'a me yasa kowa ba zai dawo ya ce manzon Allah ne mai gidan shi ba manzon Allah ne nashi wane da wane ku zo a bi manzon Allah gaba daya a rabi da hayaniya da bata lokaci ku duba wannan rahama jama'a waɗannan tambayoyin matsala ne domin in baka gano su ba sun fi komai sauki amma in baka san su ba fa malami ya gama karantar da ɗaliban shi risala gaba ɗaya ta ibnu abi zaid al-qirawani cikin fikihun malikiya suka je suka yi ta hadda babin gado babin hulki babin kaza duk gaba ɗaya sai suka manta da wani abu mafi sauƙi sai zama musu mafi wahala sunan mai littafin ba su haddace ba da ya sai ya ce masmu sahibin risala mai sunan malamin da ya rubuta ta littafin kawai iyakar tambaya kenan duk sai aka zube <laughs> yanzu kun ga ta da abin da zaka je kana hadda kana shirin tambayar kabari ba waɗannan ba ne ka ce bari ka haddace suratu dukhan bari ka haddace suratu kaza duk ka gama haddar gaba ɗayan ka je sai a ce man rabbuka sai ka ce wai wai wai wai wai to sai ya faɗa maka sallallahu alaihi wasallam jama'a kun gane abin da nake so ku fahimta game da manzon tsira game da rahamar shi bai san al'ummar shi su samu matsala ko a duniya ko a kabari ko a lahira sallallahu alaihi wasallam to sannan ku dubi yadda tambayar take jama'a wane ne ubangijinka mahalicinka da ka bautawa idan ka sake ka bautawa wani to ka kaɗe me addininka ba ce me kungiyarka ba ba ce me ka ba ba ce me ƙabilarka ba me addininka amsar ita ce musulunci duk ƙungiyar da ka kira a nan ka duk ɗariƙar da ka kira ka duk ƙabilar da ka kira a nan ka da aka ce me za ka ce game da mutumin nan da aka aiko cikinku in ka ce sardauna namiji uban yan boko sai a ce wuta za ka in ka ce gumi ko maliki wuta duk wanda ka faɗa sai ka ce ne huwa rasulullahi akwai wata riwaya da sai ce muhammadu kuna nufin annabi sai ce eh me zaka ce game da shi sannan sai ce huwa rasulullahi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aka aiko muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqula li lahu sai sai da shi wa ma amaluk to me ka nan fa ba ta ba kai ai ma'aikacin leruwe ne ai da mu aka fara aikin NTC ai gadan nan da ka gani ta wuri kaza mu ne manya manyan leburorinta ba wannan ake nufi ba jama'a ba wannan aiki ba wa ma amaluka menene aikin ka fa yaqulu sai ce qara'tu kitaballahi na karanta littafin Allah Allahu akbar jama'a kun ji har a kabari sai an bincike ka game da aikin Allah akan ka shine me karatun Qur'ani ashe muna buƙatar mu zo mu kira wata lacca wadda za mu sa mata aikinka wadda wannan laccar kawai ya kamata ne ta zauna ta tattauna game da koyo iyawa haddacewa gane ma'ana alkur'ani a faɗakar da musulmi akan haka da Allah ya ce afala ya tadabbaruna alkur'an walau kana min indi ghairi lawajadu fihi ikhtilafan kathira أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يا جماعة كسايا كدودي وانا مغانا دكيوفا قرأت كتاب الله na karanta littafin Allah don Allah kowa ya tsaya binciki kan shi ka iya karatun alkur'ani ya za ka iya ka koya to ka taɓa koyo jama'a yanzu ba abin kunya ne a ce musulmi bai iya karatun ƙur'ani ba kuma jama'a ku ji aikinka ake tambayar ka anan ba a face sallah ba to karanta waccan da Allah yake cewa innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur waɗanda ke karanta littafin Allah suke sai da sallah suke ciyarwa a sirrance da a bayyane na daga arzikin da muka basu Allah ya ce waɗannan su sa rai ga aljanna dan ne don sun shiga kasuwancin da jali baya karyewa ji karatun qur'ani jama'a shiga wani hannun jali ne wanda wannan kamfanin baya rikicewa baya karyewa ka san zaka sai hannun jali sai ka yi taka tsantsan kamfanin yaya akwai tabbas kamfanin yaya yana cin riba kamfanin ba zai rushe ba yaya karfin jale shi to kaji in har za ka karanta littafin Allah ka tsaye da sallah ka rinka sadaka sarari da koye to ka shiga hannun jalin da kamfanin baya rikicewa jama'ar musulmi mu tsaya ni wa kanmu hisabi ko kun san cewa yana daga cikin hikimar da ta sa turawan mulkin mallaka suka mallaki kasashe irin namu shine su hana mutane karatun alkur'ani sannan su koya mutane karatun bible kun san cewa da da 'yan boko a ingila da fastoci fada ake yi sai da aikin mulkin mallaka ya zo da aikin mulkin mallaka ya zo 'yan boko 'yan siyasa sarakunan gargajiya sai suka haɗa kai za su je su ciyo ƙasashe su kwato dukiyoyi sai fastoci da reverend fathers da bishop sai suka ce za mu taya ku wannan aikin mu kuma daga nan mu yada addinin kirista ai ko kana ko ko primary school kai a social studies duk an karantar da mu haka tun muna yara cewa daga cikin dalilan zuwan turawa shine me bayan su ibi dukiyar mu kuma su yada christianity to mecece manufar yada christianity nasu ita ce kashe addinin musulunci da turawan mulkin mallaka suka isa garin kano sai suka samu wani alaramma daga shi sai bantan shi sai jamfa da rana tsaka ya gama rubutun alkur'ani a jikin takardu ya shanya su su bushe sai koma yana jira kada iska ta ɗauke ya rubuta da tawada da takarda sai suka tambaye shi menene wannan sai mai tafinta ya fassara musu wannan ƙur'ani ne littafin Allah ne sai suka ce to ina ne sauce din daga ina ya kwafo Ya ka ce ya haddace a nan wannan din mai bante da jamfa ya haddace a aka ce sai gwamna lugga ya aiko daga lakwaje cewa kar a sake a fara koyar da waɗannan karatu a saurara tukuna ice waɗannan aka karantar da su karatu sai sun fi waɗanda muka baro a ingila don wannan da ya sa bante bai fara sa wando ba ma ana ganin shi ba gida je amma yanzu har ya haddace wannan abin da ka kun gane tambayar ku ina ne sos din daga ina ya kwafo zaka ce ai akan shi yake wannan duk karatun a ka'i yake da zayyana da komai ta wada da ja da baka a yi digo kaza kaza a yi digo da ja kaza a yi digo da kaza duk da ka tsara wannan abun eh a ina ya ga irin wannan calligraphy wannan adon da ina ina ya gani aka ce duk a ka ne sai gwamnan lugga ya aiko ya ce ka a sake a fara musu abcd wannan a bar su tukuna to da aka bar mutane mai aka yi sai ka zo kai yi ta kawo sharrori cikin kano wanda za su hana wannan karatun ƙur'ani to daga baya sai aka kawo karatun boko amma suna cikin wannan ilimin a zo a kawo musu ilimin geography a kawo musu ilimin physics da chemistry su haɗa sai gwamna lugga ya ce in aka yi wannan kuskura waɗannan mutanen sai sun fi turawa masu digiri da digirgir a ingila karatu don haka a bar su tukuna sai aka dasu aka zo aka kawo shubuhohi game da qur'ani shikenan aka rabu da qur'ani sannan sai aka zo aka fara kawo waɗannan abubuwan yanzu ta kai ma a makarantu na 'ya'yan musulmi a kano jama'a za a ji ana raba wa 'ya'yan musulmi bible bible za a zo wai sai a ce wai wake so wai yara 'yan firamare da nazari wai a ce wake so yaro ko mushanka za ka ɗaga aka ce wake so sai wani ya ce yana so yaro na ruwan shi wake so a daga bible ya ga littafi sabo yana sheki a ce wake so wai da aka tuntube su me yasa sai suka ce a cewa suke wake so wanda yake so ake ba sosai dama zariya kan ai an dade ana abin nan dama wa yake magana zariya ana magana kanan ne da ake ganin can ne kaza kaza kaza kaza nan kam tuna ya dama ba ku sasa kun bari kusa da ku <laughs> Allah ya kiyaye ce to na karanta littafin Allah kun ji jama'a yanzu dan Allah in ka mutu yau baka iya karatun Qur'ani na komai ba wannan bangaren na amsa zai yiwu maka ce me aikin ka sai dai ka ce ni eh kwararren kafinta ne kwararren kafinta eh karatun Qur'anin fa baka iya ba to kaga matsala ta faru sai ka je ka iya littafin Allah jama'a a kai kafinta kai tinka kai menene kai wannan abubuwa ne wasila ce ta karayu ka iya karatun littafin Allah ma'ana aikin da ka zo duniya nan shine mai karatun littafin Allah Allah ya taimaka to yace da na karanta littafin Allah kuma fa amantu bihi na yadda da shi na yadda cewa littafin Allah ne wa saddaqtu kuma na gaskata to me bambancin imani da gaskatawa nan. anan saddaqtu ai na yi aiki da shi na yadda kuma na yi aiki da shi sai ce fayantahiruhu fayaqulu sai ɗaya daga cikin mala'ikun ya daka mishi tsawa sai ce man rabbuk ma dinuk man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min bayan ya amsa tambaya a tsanaki jama'a sai a zo kuma cikin gaggawa a ce waye ubangijinka me addininka menene waye ubangijinka me addininka wane ne annabinka wannan a cikin gaggawa kuma za a daka mai tsawa manzo Allah ya ce wannan ita ce jarabawa ta ƙarshe wadda za a yi wa mumini fazalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla wannan ita ce fassarar magana Allah a sadda Allah yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah na tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya a rayuwar duniya har zuwa ƙarshen ayar da yake cewa wa fil akhirah haka kuma a lahira wa yudullu Allahu zalimina azzalimai kuma Allah yana rikita su wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah na aikata abin da yaso yanzu wannan bakin shi ya tabbata dama ya san man rabbuka ya san man kaza ya san man kaza amma sai Allah ya so ka zaka iya amsawa duk saukin tambayar ba ku gani jama'a lokacin da aka zo da wata fitina ga yan boko Ɗan boko zai shaƙe kwalashi da nekitai ya ki gaisawa ba saboda tsabar mishi a rai in ma bai ga kai boko bane ba zai magana da kai ba sai je ofis ya ce karanta national anthem karshen boko kenan national anthem fa farkon boko kuma kenan amma duk nakitai din da ya sa ya shaƙe wuyan shi in ya je sai kasa karantawa ashe ƙarya ne wannan ne take nunawa duk sauƙin abu sai Allah ya taimake ka kake iyawa shine yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah sai Allah ya soka dan haka jama'a addu'a ake akan Allah ka tabbatar da bakin mu sadda za a yi mana tambaya a cikin kabari dan wannan wani hali ne wanda ita ce la haula wala quwwata illa billah ta karshe gaskiya da gaskiya yasa bahaushe da an mutu sai cewa ya riga mu gidan gaskiya don can lahira duk abin da ake gaskiya da gaskiya ne nan ne ake gaskiya da karya ko karya da karya ko karya da murdiya abubuwa iri-iri amma lahira gaskiya da gaskiya ne sabbitullahu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم yadda suka yi mai tambayan nan cikin gaggawa sai ba su amsa cikin gaggawa cewa Allah ne ubangiji na musulunci ne addini na annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yunadi munadin fis sama sai ya ji wata shela wani mai shela yana shela daga sama an sadaka abdi Allah ne da kanshi ke ne magana yace bawa na ya faɗa muku gaskiya shikenan yanzu yanzu Allah ya makin jarabawa kenan da kanshi cewa jarabawa daidai amsa shi daidai gaskiya ya faɗa muku fa afrishuhu min aljanna ku daga shi ku yi mishi shimfiɗa aljanna yanzu a cikin ina kenan ba fa aljanna ba a kabari ne Allah ya ce a ɗauko shimfiɗa aljanna a yi mai a kabari wa albisuhu min aljanna ku yi mishi sutura ta aljanna anan cikin kabari tukuna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude mai wata kofa wadda wannan kofa za ta kai har zuwa aljanna kai tsaye kala fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha sai kanshi da sheƙi na aljanna sai rinka taho mishi yana tahowa cikin kabarin shi yana ji wa yusra'u lahu fi qabrihi madda basri sannan kabarin shi dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa sai a buɗe mai kabarin iyakar ganin shi yake gani yanzu kun ga wata sunnar kuma kun ga wani abin da sai imani zai gaskata yanzu wani an buɗe mai kabarin shi iya gani to yanzu diya ma mai makabartar kenan ya tura kabarin wane da wane kenan ko to kaga imani ne abu. sai a bude mai kabarin shi kabarin ya zama cikin yalwata har ainihin iyakar ganin shi kala wa ya atihi wa fi riwaya yumassilu lahu rajulun hasanul wajihi hasanul siyabi tayyibur rih yana nan a wannan hali yanzu fa ba likafanin ku ne da kuka bashi yake saye da shi ba kawai yanzu akwai kayan aljanna yanzu ba a dandagare kasa da kwakwantar da shi ba kawai akwai shimfiɗa aljanna sannan yana cikin wannan hali ga sai ya ga wani mutum mai kyakkyawan fuska da kyawawan tufafi yana kanshi fa ya kulu sai ce abshir billazi ya rok. na zo ne in maka albishir albishirin da zai faranta maka rai abshir bi ridwanin min Allah bi ridwanin min Allah in ne maka albishir da yarda Allah cewa Allah ya yarda da kai wa jannatin ne maka albishir Allah ya baka aljannatai ha na'imun muqim akwai ni'imomi dawwamammu jama'a wannan su ne dindindin to akwai ni'imomi na dindindin a cikin aljannar hadha yawmuka allazi kunta tu'ad wannan ce ranar da ake maka alkawari fa yaqulu lahu wa anta fa basharaka Allah bi khairin man anta sai ce kai wannan mutum kai ma Allah ya faranta maka rai da alheri amma wane ne kai fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair fuskan mutanen alheri ce da ke zuwa da labarin alheri fa sai ce ana amaluka salih ai ni ne aikin ka na gari din nan fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wallahi tunda nake ban san ka ba sai kana da gaggawa wajen aikin Allah an fi ma'asiyatillah kana da jinkiri kana da kasala wajen sabon Allah fajazakallahu khairan Allah ya maka sakamakon alheri ka ji jama'a sallolinka da azumominka ayyukanka na alheri sai su juye su zama mutum su zo su ne maka albishir su ne maka addu'a su taya ka zama a kabari summa yuftahu lahu babun min aljanna sai kuma a sake bude mai wata kofar tun daga aljanna a can fa tun daga kabarin ne zuwa aljanna yanzu kuma nan daga aljanna za a buɗo wata kofar har zuwa cikin kabarin nashi to me zai faru wa babun minan nari sai kuma a sake buɗe wata ƙofar tun daga wuta sai ta kawo haƙabarin shi fa yuqalu sai a ce haza manziluka law asaita Allah sai a nuna wuta a ce kaga gidanka can wutaccen to nan ne gidanka da ka saba wa Allah amma abdalaka Allah bi haza Allah ya sauya maka wancan gidan da wannan na aljanna fa idza ra'a ma fil jannati idan ya ga irin lagwada da alherin da ke cikin aljanna kala sai ya ce rabbi ajil qiyamah sa'a ya Allah ka gaggauta tashin alkiyama kai ma arji'u ila ahli wa mali dan in koma zuwa ga iyalaina da dukiyata <clears throat> ko kuma dan iyalaina ga dukiyata ma'ana yanzu ma yana gudun ya koma gida bai son ya koma gida ai marmaza a tashi kiyama ya shiga aljanna dan kai koma gida mai yana da wata fitinanniyar mata ko wasu fitinannun mata maiwa gidan haya ne yana da wani landlord matsiyaci ya zo ya dame shi da asusu bayin bari maiwa yana da masifofi ga sunan to yanzu ya samu aljanna ba ma ya fatan a koma duniyar sai ce ai marmaza ai tashin kiyama dan ka in koma duniya akwai matsala a ciki fa yuqalu lahu uskun ko kuma sai a sai a ce da shi uskun sai a ce da shi zauna ma'ana kwanta sai a zare ran daga wannan halin zare ran yanzu sai a ɗauki ran sai a kai aljanna shi kuma an bar shi a cikin ni'ima ta aljanna wannan gaba ta wannan hadisi ita ce rabin wannan hadisi jama'a kuma tana ɗauke da saƙonni masu ƙarfi waɗanda kaɗan daga ciki kun ji su jama'a to wannan gabar akwai ta'alikat masu yawa waɗanda ainihin zami sai dai saboda lokaci ya ƙure sai an zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala na insha Allahu ta'ala za a yi bayanai dangane da waɗannan al'amuran insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu